اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل اجبتنا في الامور كلها واجرنا من كيد الدنيا عذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا شعر الحرام ولا الهدي ولا الكلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أو صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب الحمد لله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 ba kama da wani mace yau 24 ga watan azumi na wannan shekara hijira annabi salasalama tana 1439 wanda ya daidai da tara ko ga watan 6 2018 za mu ci gaba da karatu mai albarka wadda muka riga muka saba a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin nan ba jiya mun karanta aya ta farko a wannan sabuwar sura da muka shiga suratul ma'ida surar da muka ce tana daga cikin surar da suka sauka a ƙarshe saboda a cikinta ne aka saukar da alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati sannan kuma mun ga yadda a farkon suran Allah madaukakin sarki yayi bayani mu cika alkawura sannan mu bi duk abin da yake tsakaninmu da 'yan uwanmu da ubangijinmu ko menene na abin da ya dace wanda yake wuyan mu mu zartar da shi ga kuma ni'imami da Allah maɗaukakin sarki ya hore mana na dabbobi wanda ya halatta mana mu ci to mun shiga aya ta biyu lokaci halinsa ita ce inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tuhillu sha'airallahi ya ku masu imani kada ku halalta wa kanku keta alamomi na addinin Allah madaukakin sarki in an ce sha'ira shine sign ko symbol duk abin da yake misalta wani abu shine ake kiransa sha'ira jam'in sa shine sha'air in an ce sha'airan lahi abubuwan da suke alamta addinin Allah duk abin da in an ganshi an ga addinin Allah duk abin da an gan shi an ga abin da ya shafi harkata addinin Allah to wa'annan suna yake kiran su sha'irin lahi to Allah maɗaukakin sarki sai ya ja kunna mu cewa kada mu halarta mu mu keta alfarmar wa'annan abubuwa din dauki misali an keta guri an cace guri an kafa duwatsu duwatsu duwatsu sai aka siffar masallaci kaga wannan sha'ira ce daga cikin sha'air lahi alama ce daga cikin alamun addinin Allah sadaka idan ka zo gurin nan ka shiga ciki kai fitsari daidai yake da ka shiga masallaci kai fitsari tunda an yi sa alamar masallaci a gurin haka yana bukatar wata kenan ka mutunta shi kar ka halatta ma ka keta alfamar wannan gurin haka kuma azumin wata ramadana mutum ya zo shi rana a tsaka ya ci abinci alama ne ta keta wata kenan alfarmar addinin Allah maɗaukakin sarki haka kuma wurin wa'azi mutum ya zo ya walakanci ko ya ta da hayaniya to ya keta alfarmar alama daga cikin alamun addinin musulunci to wannan shi abin da Allah maɗaukakin sarki ke ce mana kar haka yi haka la tuhillu kada ku halatta ma keta alfarmar addinin Allah maɗaukakin sarki malaman tafsiri suka ce wannan aya ta sauka akan wani mutum da ake kiransa shurai alhindi shurai alhindi ya tabbata kowa da kafarsa ya zo har madina wurin annabi sallallahu alaihi wasallam daga can tun daga yamama garin su musallamatul kazzabi kusan dama matsalar akwai yar matsala tsakanin mutanen yamama da su sauran larabawan quraisha da sauransu sau da kishi su wa'annan kabilar rabi'a ne wannan kuma kabilan mudar ne saboda haka da Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka kabilan mudar ta hanyar fitar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinsu su kuma kabilar rabi'a sai suka zama suna kishi don haka shi yasa lokacin da musailamatul kazzabi ya bayyana sai ka ji mutum ɗaya daga cikin sai na cewa shahadu anna muhammadan sadiqun wa anna musailamata kazzabun lakin kazzabu rabi'a a ilayya min sadiqin min sadiqin mudar na yadda muhammadu gaskiya yake fada na yadda musailama ƙarya yake amma makarecin rabi'a ni ya fi min mai gaskiyar ƙabilar mudar sadaka suna da wannan matsala to shi wannan shirai alhindi da muke magana yana cikin ƙabilar wato kenan rabi'a da rabi'a da mudar kuma duka far'i ne na larabawa duka daga can wato kenan kakansu daya tushen su gindi daya kuma daga yamama yake da haka sai yake cewa sai wannan mutumin sai ya zo madina da ya zo gurin madina ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi akan me kake kiran mutane ya ce yana kiransu akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah ina kiran kiransu akan tsaye da sallah da ba da zaka da aikin hajji da mai irga masa dai shika-shiken musulunci da kuma wasu karantarwa na addinin musulunci sai ce to kenan naji amma ina da mutane da in na koma gida sai mun yi shawara da su in sun yi shawara zan zo maka da mutane wanda ke za su yi imani shikenan sai ya fita da ya fita bayan garin madina sai samu dabbobin mutanen madina maza maza kashe mutanen ya kore dabbobi ya tafi jama'a aka ca aka bi shi ina ya tafi ba a same shi ba ya tafi yana wasu waƙoƙinsa yana wasu maganganu ya nuna cewa sun kwada suna bacci shi kuma wato kenan ya tattare musu kayayyakinsu ya tafi saboda haka to ana nan ana nan dama da ya fita daga fitan sama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu makaryaci ya zo muku me kuma yaudara sannan za ku ji sauran abin da zai yi bayan ya tafi lokacin aikin hajji sai gashi kabilan rabi'a sun tafo aikin hajji kun san a zamanin jahiliya ma ana yin aikin hajji irin nasu na jahiliya to saboda haka sai zama sun yau kalada a dabbobinsu sun daddaura musu silifas kamar da muka yi magana a wuyansu saboda haka suka koro su za su tafi abin nan manzan Allah sallallahu da sabansa sun fita a Madina sun nufi Makka mutanen Rabi'a sun fito sun tafo sai aka yi cimbus a guri daya a kan hanya suna gani su ya rasulullahi ga fashurai ya za a yi dole mu je mu ɗauki fansa kan abin da ya mana annabi sa da ce a'a ba ku gani sun koro hadaya ba ku gani sun mata kalada a wuyanta sai suka ce a to ai wannan nasu na jahiliya ne wannan zamanin jahiliya ake haka mu yanzu a musulunci muke sai ce a duk abin da yake alamta addinin Allah maɗaukakin sarki an umarce ni wato da mutunta wannan abu shine sai Allah ya saukar da wannan aya sai aka hana musulmi a takin dinsu a cikin wannan wannan wato halin Allah ke cewa ya allazina amanu la tuhillu sha'airallahi kada ku halatta keta alfarmar abin da yake nuna alamta addinin Allah madaukakin sarki wala harama kada ku kuma ku halatta makan ku keta alfarmar wata mai alfarma shahrul haram da ake nufi anan shine wato kenan Eh, bayan watan sallah sai me zulkaada to a zulkaada ake tafiya aikin haji to shi kuma yana daga cikin shaharar haram ta haka aka ce karko keta saboda idan kuka yaƙe su yanzu a cikin wannan yanayin yanzu kun keta alfarmar wata mai alfarma saboda an haramta yaƙi a cikinsa annabi sallallahu alaihi sallama ya haramta yaƙi a cikinsa allah maɗaukakin sarki ya haramta larabawa sun haramta tun a zamanin jahiliya me yasa suka haramta saboda mutunta wato kenan ɗakin Allah ɗakin Ka'aba a wancan zamanin ai ɗakin Ka'aba din mun riga mun sani ba mushrikai ne suka gina shi ba annabi Ibrahim alayhi salatu wasallam ya gina shi sannan ba shirka ake yi a cikin sa ba musulunci ake yi a cikin sa har sai lokacin mulkin Hashim bin Abdul Manafi ɗaya daga cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wasallam shine yaje yemen a Sham ya je gunki ya zo ya saka shi juya mutane suka koma wato kenan bautar gunki amma duk da haka wasu abubuwa na addini kaɗan suna ɗan taɓa shi a wannan lokacin saboda haka sai aka ce karsi wannan da in sun haka zai keta alfarma na wata mai alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa inna zamana kadista dara ka hayatihi yawma khalaqa lahu samawati wal arda zamani yanzu ya canja ya jigewaya ya dawo ya girgije kaman yadda Allah ya halicci zamani tun da can lokacin da Allah halicci samai da ƙasa ce shekara wata goma sha biyu ne min minha arba'atun hurum ciki akwai watanni hudu masu alfarmashi shi ne ya da zulkada zulhijja da muharram sannan sai ya ce wa rajab mudir da rajab din da kabilan mudir suke girmama shi wanda ke tsakanin jimada da kuma eh, sha'ban saboda haka wa'annan watanni guda hudu abin da yasa ya faɗi haka an haramta yaki a cikin wa'annan watannin amma su a zamanin jahila in suna so su yaki misali a cikin rajab ko a cikin zulqa'ada ko a zulhijja ko a muharram in ya zama dole sai sun yaki sai su ce to jama'a an yi shawara daga yau wannan watan ba shine muharram ba an ɗauke shi an mai da shi wata kaza shikenan sai su ce yanzu wannan wata kaza sai su faɗi wani watan da ba a yaki a cikin sa sai su yi yakin su idan a cikin zulhijja ta kama sai su cire shi ya zama ba shine hajji ba sai su mai da shi wani guri sai su rako wani sai su je su yi yaƙin su to saboda ka sai suka birkita shekara da ne sa ce daga yau zamani ya koma kamar yadda yake shekara wata goma sha biyu ne ga watannin yadda suke ba za a sake cire wani wata a kai shi wani guri don a halatta ta alfarmar wata ba mun gane wannan to saboda haka wa'annan watanni guda hudu a ashhurul hurum amma kuma ibara na alkur'ani anan cewa tai wala shahar harama kun ga wata ɗaya ta yi amfani da shi amma al maqsud shine wato kenan watannin guda hudu duka an haramta wato kenan yaƙi a cikin wa'annan kuma sun tambayi annabi sallallahu alaihi akan wannan menene hukuncin yaƙi a cikin ne kan ma da ba za mu je mu tare su shiraihu mu abin nan ba Allah ce ya yas'alunaka an shahrul harami ai talin fihi kaga wannan badali ne suna tambayan ka dangane da hukuncin oh, wata mai alfarma a'a ba shi ba yanzu yaƙi a cikinsa suke tambaya ba watan ba yaƙi a cikin watan ya halatta Allah ce a'a qitalun fihi kabir yin yaƙi a cikin sa alkaba'ira ne kabira ce daga cikin kaba'irai saboda haka kar ku yi kuma duk da cewa wasu malamai suna cewa daga baya an halalta saboda Allah madaukakin sarki ce fa'izan salaka ashhurul hurum idan ashhurul hurum suka yi haka suka zare jikinsu sai ce me faktulul mushriki na sai ku yaƙi mushrikai to daga nan kuma bai sake maimaita alfurur ba tun daga na wannan shekarar sun gama kowane shekara ma za a yi yasa haka ya halatta za a yi yaƙi a cikin kowane wata daga cikin ashurul hurum to amma sai malaman ta hakiki suka ce a'a annabi sallallahu alaihi har ya bar duniya bai taɓa yin yaƙi a cikin ashurul hurum ba bai taba tura sariya ta tafi yaki a cikin ashhurul hurum ba sannan wannan ayan da take magana wala shaharar harama suratul ma'ida wanda tana daga cikin surorin da suka sauka a ƙarshe babu nuska da ya zo bayanta don haka maganan cewa wai an soke wannan bayanan yana nan a cikin a haramcin sa kamar yadda yake da saboda haka babu abin nan sannan kuma ai su mushrikan makka sun zargi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa akan yaki a cikin wannan lokacin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sariyar abin abin eh, abla bin hadrami al-hadrami mutanen makka sun tafi ta wani guni annabi sallallahu alaihi wasallam maza maza sai ya tura waɗannan sahabbai maza maza su je su yi atakin dinsu a wannan gurin sai ya zama sun tafi a ƙarshen wata washe gari ba su san watan ashurul hurum ya kama ba sai suka yake sai suka kashe wancan mutanen to da aka sai mutanen maka suka ce kadis ta halla muhammadin shaharar harama hakika muhammad ya halatta ke ta alfarma watan haram saboda haka allah maɗaukakin sarki sai ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam kariya akan wannan sai ya ce maka ah, yace masa ya salu ta qari shahrul harami ki fihi sai ce kulki qitalin fihi kabiru sai ce wasaddun an sabilihi wa kufrun bihi wa masjidil harami ko akbar inda Allah haka ne yawwa so daga ai su wayannan sabon da aka tura su an tura su 29 ga wata ne so da ba su tabbatar watan ba su ga kamawar watan ba kuma sun bar madina ba su kuma da labari ba su tabbatar watan ya kama 29 a shigari suka yi atakin wani mutane ashe wata ya kama su ba su sani ba amma su saddu da suke yi a kan hanyar Allah maɗaukakin sarki su hana mutane wato kiran shiga cikin musulunci ko kufurin bihi da kafircin da suke yi ai akbaru inda Allah wannan ya fi girma wato gina a gurin Allah don haka kenan ya nuna cewa wannan zargin da suka yi still yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kaga yadda Allah maɗaukakin sarki ya bashi kariya akan wannan bai nuna cewa an halatta yaƙi a cikin ashhurul hurum ba saboda ka wannan kuma har duniya ta nade haka yi kamata ce musulmi su fahimci al'amarin ba a yaki a cikin wayannan idan wannan watan ya zo shi ba za ka nemi rigima da wani ba ba za ku yi fada da wani ba ba za a tada yaki a ciki ba da dai sauransu ballantana a keta haddi kuma ka gama kafiran duniya yanzu abin da suke mana ne sai lokacin ya zo shi sai su kokari su kulla yaki tsakanin wannan kasan da wannan kasan sai su zo su ingiza musulmi sai su je su yi don haka sai musulmi su je su yi ta yi sai haka sai a cika wa wanda za su halatta wannan har sai da ta kai ga yanzu abinda da kafirai suke mana musamman kwanakin ba ka eh, rikice siriya da iraƙin nan suka halarta mu mana keta sha'airin lahi ta yadda musulmi idan yana wannan aƙidar sai ya je masallacin ɗan wancan aƙidar sai ya jefa bam kaga wannan eh, intihaki ne na sha'airin lahi, ko so da ka su kuma wa'ancan su ma sai su yi raddi sai su zo su cikin masallaci su jefa wani bam din don haka nan gaba in yaƙi ya haɗa ku da da kafirai kuka ce musu ai wannan ashurul hurum ne za su za su karanta muku tarihi a shekara ta kaza da kaza da kaza tsakanin musulmi da sai sun yaƙi a cikin ashurul hurum sai yanzu za ku ce mana kaza kaza ko kuma kuka ce a ba a taba masallaci sai ce a shekara kaza da kaza da kaza musulmi sun jefa bom a cikin masallaci kaza don haka zai zo su masu destroy masallaci ba da musu bane ba direba ba da masu me yasa ku musulmi ku kuka ja saboda me ba ku aiki da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar muku a cikin alkur'ani Allah ya ce kar ku haranta wa kanku wato kenan ah, shaharar harami ko kuma ya gashi yanzu kunya da aka sai zama hujja wato kina akan ku amma da kun mutunta ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin ya zo Madina ya ga wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ya fita ya kashe yan kiwo ya ebe dabbobi raƙuma duk ya kore ya gudu da su amma aka hadu da shi a daidai lokacin da za a iya ya a kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi duk zalunci yayi wa musulmi saboda me gudun kar a keta alfarmar wannan wata din amma don me sa musulmi dan uwansa musulmi ba zai iya haƙuri ba zai je ɗauki bom ya je jefa a masallacin da ba na da su ba duniya sai ta ji cewa an jefa bom a masallaci ko kwanan na akwai bom ɗin da aka jefa cikin masallaci zo boko haram wani ƙonan masallaci ne ba a yi ba mutane suna sallah a nan nan garin fajis kuma an je an jefa musu bom a cikin masallaci ka isa nan gaba ka cewa kafirai ba a abin da masallaci ka taba jin kirista ya jefa bom a cikin masallaci ka taɓa ji ai guri ne wanda ke dume san addini yana da kishi a kansa ni mai haɗa kan menene dalilin da ya sa abrahatul ashram ya ɗebi giwa ya ce zai je rushe ɗakin ka'aba a makka ai balarabe ne ɗan ƙabilar kinana da ya gina da shi wannan abrahatul ashram ya gina babban coci a sana'a a yaman ya ce zai amfani da wannan ya yada addinin kirista harkar larabawa duk ta komo nan su daina zuwa makka suna yin dawafi balarabe dan kabilar kanan da ya ji labari sai ya shiga cikin cocin sai ya kashi sai ya goga musu da tasu sai aka ce wannan balarabe ne dan kabilar kinana shi yasa abrahatul ashram fa saboda haushin da ya ji an taba addininsa shi yasa fa ya dauki giwayen nan ya tafi zai je rushe dakin ka'aba saboda haka mene me yasa ya ji haushi an keta sha'ira daga cikin sha'irin lahi to amma maimakon ya amfani da hankali da ilimi sai ce bari ya je ya keta kuma sha'irar da tafi tasa da ya tsaya akan gurin sa gurin addini ne shikenan sai kuma je zai taba dakin Allah madaukakin sarki wanda tunda Annabi Ibrahim shi ya gina wannan Annabi Ibrahim alayhi salatu wasallam ya gina wancan kafin Annabi Ibrahim Adam alayhi salatu wasallam da malaiku suka gina wannan dakin Ka'aba zai je rusa saboda aka sai tare abin da wata kenan yafi karfin saboda bai amfani da hankali da kuma ilimi a wannan lokacin ba to saboda haka Allah madaukaki zai ce mu girmama duk wani abu da yake alamta addinin musulunci sannan mu girmama shaharul haram walal hadaya sannan mu girmama hadaya hadaya wadda ake yi wata kenan za a zarkacin za a je eh, aikin haji duk dabba da ka gane wannan dabba ce ta hadaya sai a mutunta ta duk wannan dabba ta layya sai a mutunta ta duk wani abu na addini ne sai a mutunta shi sai a mutunta shi mun gane wannan yawa kai ko mota ne aka ce wannan motar an ajiye ta saboda addinin musulunci sai a mutunta wannan mota din saboda me ta ci albarkar addinin musulunci din walal qala'ida sannan ku girmama wannan qala'ida da ake yi qala'ida da ake daura wato kisan slippers a wuyan rakuma ko rakumi ko ta dabba za a kai ta aikin haji in kun ga wannan karku wato kidan atakin su wala amin albayt alharama sannan kada ku halatta ma kanku keta alfarmar inda suka fito daga gidansu za su je baitul haram masallaci mai alfarma wannan shirai nan shirai alhindi ba sun fito daga yamama ba za su tafi to saboda haka karku taba su Allah madaukakin sarki ce karku taba su ba kuma su ba kowa ma duk wanda ya nufi ɗakin ka'aba zai je ya ibada na fadalar min rabbihim suna neman falalan ubangijinsu wato kenan musulmai ne suka kasance ko ma ba musulmai ba Allah madaukakin sarki ce kar ku halatta ma kanku keta musu wato kenan alfarma amma nesa yasa ce yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana suna neman falalan Allah da yardansa saboda addinin musulunci bai halatta mana idan mun je mu aikin hajji ko mu kasuwanci ba za ka iya ware kudinka na aikin hajji gashi wanda za ka je ka yi ka ware kuma wasu kudinka a gefe in ka je kuma ka sayo kaya ka kawo ka zo ka sayar wannan ya halatta allah maɗaukakin sarki ya halatta wannan bai haramta ba bai haramta ba sannan ya halatta ka sai kayan daga nan ka tafi da shi ka je ka sayar ka je ka arkarka ko kuma a gurin kaga wata yar riba za ka saya ka sayar a lokacin ba tare da zai hana ka wani abu daga cikin wato kinan ka na aikin hajji ba to Allah madaukakin sarki ya halatta wannan saboda haka yake cewa guna fadlan min rabbihim wa ridwana wanda suke neman falala wato kenan daga ubangijin su da kuma wato kenan neman yardar Allah madaukakin sarki to da ka kar ku yi atakin din su kar kuma ku taba su wai za halaltu amma idan kun zama hallali an gama aikin hajji an je an yi arafa an dawo an kwana a musdalifa da sassafe an tafi muna an zo an yi jifan jamra sannan mutum ya wuce makka ya je ya yi dawafin ifada ya ji ya yi tahaliki ya aske gashin kansa ya cire wannan haramin ya saka kayansa na gida ko ya zama halali kenan shi na ake kiransa halali to Allah ce wai za halaltum idan kun yi ta halili kun warware wannan kun cire wannan uniform din to shi ke nan fasadu Allah madaukakin zarki ya ba ku izini za ku je ku za ku yi abubuwan da da kuke da takunkumi a kansu cikin abubuwa na halal anan sai ba da misali da isdiyad ne farauta kenan lokacin da kuka fito za ku je aikin hajji an hana ku ku taba dabbobin jeji saboda haka idan kun tafi yanzu kun gama ya halatta za ku yi kuma gashi sai zo da sigar amri fasdadu ku je ku yi farauta kuma a ka'ida usuliya shine al'amru eh, yaktadi al Allahumma illa idza kana hunaka qarinatun tasrifuhu an zahirihi in an ce Allah ya ce ayi kaza ya zama wajibi sai dai idan akwai karina wadda za ta kauda shi gabarin zahirin yawa saboda haka yanzu sai ya zama wato kenan al'amru lil ibahati yawa ya zama umarni na ibaha saboda ba zai yi a ce duk wanda ya gama aikin hajji kuma sai ke kulke da ke ce zai tafi farauta ba in an yi haka na sai zama kuma an jawo ta mushakka shi kuma Allah madaukakin sarki baya nufin ya kuntata muku ai ma'anan ke nan yanzu uhilla lakum al-isdiyad an halatta muku duk wanda zai je ya tashi aikin hajji ya gama ya kama hanya zai tafi garin su in ya ga zomo zai iya makewa in ya ga wata barewa inda za ta kamu zai iya kamawa ya yanka wato kenan ya ce amma da lokacin da kuka tafo da niyyar aikin hajji to wannan bai abin nan ba kuma Allah madaukakin tarki kamar da malamai suka nuna cewa ya jarabi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan kuma hakika sun ce jarabawa sau da duk lokacin da suka fito daga zulhulaifa inna lillahi inna ilaihi raji'un a lokacin da suka fito sai Allah madaukakin sarki sai ya jarrabe su da dabbobi sai kun zo kun zauna a gindin bishiya kuna huta kafin ku tashi ku yi gaba sai ka gazo zomo ya shigo cikin tsakiyar ku wai ya san cewa an haramta muku ta bashi sai ka ga jakin daji ya shigo sai ka ga barewa sai komai ba abinda ba su gani ba amma ba za su iya tabawa ba sai suka daure fiye da sahaban annabi musa alaihi salatu wasalam a sahabul karya alati kanat hadratul bahar wannan suka kasa daurewa an yi riwaya cewa abu kata da wata rana za su tafi aikin haji shi sai bai ɗauko harami ba da haka yanzu sai ya zo makka sai ya yi harami kenan a tam'im saboda ka suna ciki sai ga jakin jeji ya zo bai san jewa akwai mutum ɗaya ba harami a jikinsa ba ya gama wadakansa zai tafi da su nuna masa masu sai masa ga abu ba za su nuna masa ba har sai da Allah madaukakin sarki ganar da shi ya zabura rama zai je abin nan din samashin sa da ya fadi yace ku miƙa musu kace ba za mu miƙa maka ba haka ya sako ya dauka ya bi da kin jeji ne je ya harbe shi ya dawo ya zo ya yanka sannan kuma ya ba su naman suka ce a sai mun je gurin manzon Allah sarsa in ya ce mu ci mu ci saboda haka daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu halal ne saboda haka ya halarta da ku iya farauta ko halarci duk farauci duk abin da aka haramta muku amma bayan kun fita cikin hadisi sannan sai Allah ce wala jirman da kun shar'anu ga gaba da wayansu mutane kada ta dide ku kada ta dauke ku saboda su wa'annan mutanen an duka an masa haram dan san halan sun kange ku ga barin wato kenan masallaci mai alfarma kada wannan gaba ta dide ku an ta'addadu sai ya zama ta kai ku zuwa ga ta'addanci kada ku yi wato kenan hakan nan wannan yana da ma'ana mai faɗi. ɗaya daga cikin kamar yadda ya nuna zahirin qur'ani ya nuna cewa annabi salasalama da sabansa sun ɗauko za su tafi aikin su suka je su inda aka samu sulhul hudaybiya ba ma aikin hajji ba mutanen maka da suka ji labari sai suka fito suka ce ba zai yiwu ba suka tare su akan hanya suka ce ba zai yiwu ba suka ce an ba yaƙi muka zo ba bayan kuma an yaƙi badar an yaƙin uhud da aka eh, kanwar tsakani a jike take sosai amma da aka annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu fita kuma yace kar a fitar kayan yaki kuma aka tunkari makka suka ce yace mu ba kayan yaki muka zo da ki ga mu aikin haji suka ce wallahi ba zai yi kai la tasma'u al arabu kada larabawan duniya su ji ce wai muhammad ya zo salin alin ya shiga cikin makka ya yi aikin hajji ya fita ba zai yiwu ba a ce sha sun kasa tanka masa ba zai yiwu ba don haka aka yi ta sulhu da tsakani daga gashe aka tabbatar da sulhu annabi sallallahu alaihi ya haƙure ya koma bai yi aikin umrar a wannan ba sai da shekara ta dawo to yanzu wannan abin da suka yi su kuma sahabbai sun kagar cewa dole sai an shiga da aka haushi ya kama su abin da ya bata musu hankali shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nayi mafarki na ga mun shiga makka lami lafiya kuma gashi sun shindo sun fito za su shiga maka kuma sun zo bayan maka din har sun zo wata kenan gindin wannan bishiya din a hudaybiya kuma sannan a ce ba za su shiga ba kenan mafarkin annabin su za a kare ta ba zai yiwu ba har sai da wasu daga cikin sahabbai suka rikice suka ce ba zai yiwu sulhun ba zai yiwu ba cikin su akwai sayyidina umar ce ba zai yi mushrikai su karye ta mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai na bakar ya kama shi gefe ya kira shi ya kama shi ja shi gefe ya ce masa ni da ya ce maka ya ga mun shiga cikin haramin ba ne ya ce maka sai shiru sai ce abe ce ba ne ba fa a ce to shi kai hakuri mana ka ga inda Allah zai to ku suka kwantar da hankalinsu to wannan din sai Allah ya ce kada ya sa ku ku kasa yin adalci tsakaninku da su saboda sun kange ku gaba da wato kenan masjidil harami duk abin da za ku gina naku ku gina shi akan gaskiya duk abin da za ku gina shi yasa kullum mutum yana cin nasara idan ya zama tsakaninsa da mutane gaba daya da mai sonsa da mai sa da mai cutansa da mai taimakonsa shi yana gina tasa amalar akan gaskiya ne duk yanda aka je aka koma duk inda aka koma aka koma aka juya aka juya in ma arne ne bare cuce shi ba in ma wanda ba musulmi bane bare cuce shi ba in ma dan kungiyar su ne bare cuce shi ba in ma dan da kungiyar su ba bare cuce su in ma nasa ne ba zai tsallaka sama da adalci ba to duk yadda ta je ta juya shi zai ji daɗin mu'amala da mutane domin ka cuce shi ran da ya dawo fa yana wanda ba musulmi wanda ka cuce shi ran da ya da musulmi ba ko yana wanda kungiyar da ba ta kuma yadda ka yanzu misali ka dubi harkar siyasa yadda za ka yau wanda mutum yana wannan fatin gobe yana wannan fatin lokacin da ibrahim wazir a gnp yake cewa jama'a a yi siyasa ba tare da gaba ba mutane ba su wanci wannan maganan ba sai a zo a yi ta rigima gida daya wa da kani ni ina gnpp wannan yana npn mai ta gaba a junanmu sai siyasa sai ta tafi ta bar mu kuma ga mun don mun da shi wanda yake taimaka min lokacin nake GNPP yanzu baya nan ba ruwa sama da ni tana ba GNPP ne wanda yake taimaka maka lokacin NPP yanzu baya nan ba ba wannan kuma yanzu don mun dawo din dole kai ne dai zaka taimake ni ni man taimake ka kaga sai matsala ta faru kenan ko ko kuma a cikin muna hakan in fita a GNPP na in dawo in shiga cikin NPN dinka NPN ne a lokacin yan fiyan ɗinka zan shiga cikin yan fiyan ɗinka eh to yanzu na dawo fatin mun zama guda ɗaya kuma yanzu abin da kawai na zalunci ya na da walakanci da rashin cin mutunci to saboda haka kullum musulunci karantarwarsa shine ka zama mai adalci tsakanin naka da wanda ba naka ba to sai ka zama ka fita lami lafiya a gurin Allah ka fita lami lafiya a gurin jama'a duk inda ta je ta dawo kai ba za a complain ɗinka cewa kai zalunci ba wannan shine karantar da Allah madaukakin sarki wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yawa saboda haka in akwai personal grudge tsakaninku da mutum still kai kai masa adalci an tambayi sa'id ibn musayyib wanda yace azarbaka Allah ga yata ina son aurar da ita a wani ka bata aurar da ita sai ce ka aurar da ita a mai jin tsoron Allah fa innahu in kariha eh, eh, in ahabbaha amsakaha wa in kariha lam yuzlimha ka aurar da ita a mai tsoron Allah in yi rasanta zai rungume ta ya kula maka da ita in soyayya ta fita ba zai zalunce ta ba duk yadda za a yi ba zai cuce ta ba babu maganar cuta to sadaka haka ya kamata kullum ya zama wato kenan a musulmi walajir man da kun shara'a na kawai an saddukun an masajin harami an ta'atadu don mutane sun hana ku shiga masallacin mai alhurma karanta ya dide ku ya zama ba za ku yi adalci ba ku yi ta'addanci wato kenan saboda wancan mutumin ya zo ya kore dabbobin ku ya tafi shirai kada ya zama kun ku hadu shi ya zama ba za ku yi adalci ba wata awon ta haka ku rika taimakekeniya a junan ku. alal birri akan wato kenan nagarta nagarta in an nagarta shamilan bai tsaya akan ba alal birri al anan alif da lam alal lil istigraqi kamar ka ce innal insana lafi kusurin al'insan ɗin nan lil'isi gira gini ai jami al'insan kowa da kowa ta yace wata ta'awanu alal birri ai ala jami'i awjihil abrar duk wani haska fuska ta nagarta duk wani hanya ta abu mai kyau sai zama kullun ku a cikin ku mission ɗinku shine ya zama kun fitar da abu mai kyau don haka duk inda za a yi wannan ku taimaka duk inda za a yi wannan ku taimaka ku jira Allah madaukakin sarki ku ga sakamakon da ku zai muku ko a nan duniya tun ba ku mutu ba ko kuma wato kenan sai ma bayan ku mutu sai ku ga abin da Allah madaukakin sarki zai muku annabi sallallahu alaihi wasallam mun sha karanta inda yake cewa a zamanin jahiliya an gayyace ni an taba gayyata na wani mutum da ake kiransa halful hudud a inda kuraishawa suka yi alkawari a tsakaninsu duk wani mutumin da aka cuce shi a garin makka a koina ne sai sun nemo masa hakkinsa za su taimaki raunana A nan sarar sarama ya ce a jahiliya aka gaice ni wannan lokacin ba mun wahayi ba amma a yau da za a kira ni an mun wahayi ina annabin Allah manzansa da za a kira ni irin wannan mitin din kuma zan ansa in dai irin wannan mitin din ne na adalci da samu hakkin mai hakki ce wato kenan zan zan ansa a wani lokacin da haka na kullum ya zama a kan nagarta wato kenan wa takwa da kuma tsoron Allah madaukakin sarki takwa kuma wani riga sabon sa da ake nufi da takawa shi da an taja albainaka wa azabin lahi alwqaya duk abin da zai shiga tsakaninka da azabar Allah wannan shi ake kiransa a takawa duk abin da zai sa mutane ba za su shiga fishin Allah madaukakin sarki ba wannan ana kiransa at-taqwa saboda sai ka taimaka duk aikin alkhairi ana son wato kenan ya zama muna ciki muna taimakawa amma wala ta'awanu alal ismi kada ku yi ke ne akan saban Allah za a zalunci wani a karku ya yi haka za a cuci wani a karku ku za a walakanta wani a karku ku yi za a yi rashin gaskiya a kar karku yi za a saba wa Allah a karku wani. duk abin da yake al shi shine sabo wal udwan da ta'addanci ketare haddi a yi abin da ba daidai ba ko da akan wanda ba ka so ne a bisa tsarin da ba na ka'ida ba to Allah madaukakin sarki ce wato kenan kar wannan wa gullaha, Allah madaukakin sarki ce ku ji tsoron Allah madaukakin sarki lalle ku ji tsoron Allah wanda kuma kaga umarni ne babu kuma karina wanda ta kaure shi gaba da zahirinsa don haka kenan wajibi ne kowa ya ji tsoron Allah maɗaukakin sarki jin tsoron Allah kuma Allah maɗaukakin sarki ya fassara shi a wasu gurare ce ya allazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah yadda ya cancanta a ji tsoron Allah maɗaukakin sarki kaga akwai aiki ana ku ji tsoron Allah yadda ya cancanta to da sabai ba su fahimci wannan sosai ba abin ya daga musu hankali sai aka saukar da masu datu ku ji tsoron Allah gwargwadon ikon ku ma'ana iyaka abin da zaka iya tada ka kai ka abin da zaka iya yi duk abin da zaka iya ka san iyaka malejinka iyaka gejinka ka riga ka san wannan idan ka gaza a kan abin da za ka iya yanzu baka ji tsoron Allah mastata ba kenan sannan ko baka ji tsoron Allah haqqa tuqatihi ba Allah kwanci take ce ku ji tsoron Allah ne cancanta yadda ya cancanta shine kuma kowa ya ji tsoron Allah gwargwadon abin da wato kenan zai iya yi in ya gaza saboda son zuciya to wannan kasaba inna ma yankusu ala nafsihi inna Allah lalle Allah madaukakin sarki shadidul iqabi yana da tsananin wato kenan ukuba ai in ya kama mutum azabar sa wato kenan tana da tsananin azab tana da tsananin wato kenan zafi ga duk wanda ya saba masa kenan ga wanda bai da takwa to mu je malam حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوزة والمتردية والنديحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا واخشوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانب لإثم فإن الله غفور رحيم Allah madaukakin sarki ya ce, Hurimat alaikum almaitatu, an haramta muku wato kenan cin mushe. a gare ku ko musulmi an haramta muku cin mushe ko da an halatta muku bahimatul an'am uhillal lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum to wasu malamai suka ce wannan yanzu an sake karanta muku ne don a suratul baqara an riga an karanta muku abubuwan da aka haramta muku yanzu ko za a sake maimaita shi saboda wato kenan tajididi dan haka dama Allah madaukakin ke saukar da alqur'ani wato kenan ya fada ya maimaita ya fada ya maimaita ta tazkiratan wa zikra li ulil albabi hurrimat an haramta wane ne ya haramta yanzu ba ambaci sunan wanda ya haramta ba amma waye zai haramta wa al'umma ubangiji su da ya halice su me haramta muku ta cin mushe saboda haka idan dabba ta mutu ba a yanka ta da sunan Allah maɗaukacin sarki ba wannan ita ce ake kiranta mushe sadaka Allah ya haramta muku cin mushe a ina mushe yake ba da saboda matsaloli da suke tattare da shi idan aka yanka dabba jini yakan zuba mafi yawan cututtuka da suke jikin mutum ko suke cikin abin suna cikin jini ne a nan ne suke hayayyafa suke hayayyafa so idan suka in aka yanka dabbar to jinin du zai fice saraka duk da cutar da take cikin jini za ta iya ficewa ta dare da shi idan ba a yanka ba to jinin yana nan a cikinta sannan wannan kwayoyin cutar kuma suna nan a ciki sau da idan mutum ya ci zai iya kamuwa da wata matsala wannan ta zahiri makina bayan kuma kasantuwan hannun bauta ne daga allah maɗaukakin sarki mutum ya hannu ɗin bayan ɓangaren ibada akwai ɓangaren lafiya wata wani matsala da za ta same shi wadam an haramta muku kuma cin jinin kansa yau Kai shan jini saboda wasu sukan yanka su sha to wannan in an yanka sai a tare sai a sha Allah madaukakin sarki ya haramta muku wato kenan a shan jini kwata kwata a ga za wannan zamanin namu Allah madaukakin take ya kama zamanin da mutane za su zo su kama mutum su yanka su tare jini kuma su sha saboda tsafi dan su kuɗi ko dan samu mulki ko dan samu wani biyan bukata wadda take ta duniya zai ga mutum ya abin nan ya yanka ko kuma a yanka dabba a samu jinin a rika sa takaddun alkur'ani ana tsafi da su ko wani abu makamancin wannan an ce wata rana wani makafu wani wani wani wani wani wani barawo ya taba tsallaka katanga gidan wani babban mutum sai ga cikin dare mutumin ya zo ya dauko jariri ya zo ya yanka shi ya rike haka a kansa jini yana ta zuwa a kansa ya yanka jaririn haka ya rike haka jini yana ta zubewa a kansa a kansa a kansa kansa shi kuma tsirara lalle ko katanga ya hau kan katanga ya sakare da shi yana kallon ikon Allah da aka gama sai ji jikinsa ba zai iya kuma ci gaba da harkar satan ba ma sai sai sako kawai koma gida ce Allah na gode maka su din ma kenan <laughs> shi duk kudin nasu ba eh, bobo ne saboda sai ya haƙura da abin da Allah maɗaukakin sarki wato kenan ya ɗora masa to Allah madaukakin sarki ya haramta muku shinni jinin da Allah madaukakin sarki ya halalta jini kwaya biyu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uhillal lana maitatani wa mani an halalta mana cin mushe guda biyu an halalta mana shan jini guda biyu mushe guda biyu da aka halalta mana shi ne ce ne da fara da me kuma da kifi fara da kifi wannan ba sai an yanka ba an halatta mana mu ci jinin da yake cikin jikinsu mu ci in ka samu fara sai ka gasa kawai ka ci ba sai ka yanka ba in ka sami kifi sai ka gasa ka ci ba sai ka yanka ba jinin da yake jikinsu wannan an halatta mana halal ne me yasa ya zama fara da kifi saboda kusan suna da musharaka a wajen abubuwa idan fara za ta yi kwai tona rami take sai ta saka bindinta sai ta zuke kwanta zubar da abu sai ta ta in an yi ruwan sama sai ya keke sai su fito kamar da abin da kadan gariya take to idan ruwan sama ruwan ruwa ya zo ya cinye wannan gurin to wannan kwan ya tashi kyankasuwa kifi zai zama kifi zama in a cikin ruwa ya kinkisa ruwa ya zo ya mamaye gurin bai tashi ba har ya kinkisa to kifi zai zama shi ma kifi in zai kwai kasa yake tonawa abin ne idan ya binne shi kenan inda ruwan zai janye ruwan damina ya zo ya jika gurin kifin ya su fari ne za su tashi sadaka suna da wadannan interrelationship a tsakani Allah ba da kuma take ce annabi sallallahu alaihi Allah ya halatta mana wa'inan jini guda biyu ayi mushe guda biyu sannan jini guda biyu kuma shine da da hanta alkabidu wa tahal ko da hanta da saifa sun yi kama da jini Allah madaukakin sarki ya ce za mu iya cin sonan babu damuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ce an halatta mana cin wayannan babu damuwa so su ne kawai jini guda biyu da Allah wadauki zaki ya haramta ya halalta mana sannan sai ya ce wala hamal kinziri da cin naman alhanzir naman alhanzir naman alhanzir shine naman alade ko yawwa duk wanda ya san rayuwar alhanzir ya san rayuwa ce ta kazanta babu abin da shi bayyace komai zai ci kashi zai ci mushe zai ci juji zai ci komai in ya rasa kansa kasa zai rika bayan ya ci in ya rasa komai sai ka shi yasa kullun shi a koshe ke bulbul amma namansa wanda suka san naman nasa suka ce bai da dadi ko kwanan nan ko wani mana tattaunawa da shi yace a taraban nan sun je suna aikin neman kuɗi wani ya zo yake ba shi labarai ce eh, da yana zuwa su naman alade ya ci da nan sai sai naman kare ya ci sai ta ba zai kara sayan alade ba a shi alade ba shi da daɗi a cikin mutanen su fakin masu cin wannan din shi da kansa yake rubuta cewa alade ba shi da daɗi sannan kaga mafi yawan naman su kitse ne kitse kuma likitoci kullum suna jan kunnan mu likitoci suna jan kunna mu ciwon awa kina akwai matsala a cikinsa sannan akwai kwayoyin cututtuka kala-kala wanda mutum zai iya kamuwa wato kenan sannan mai yiwuwa rashin hankalinsa idan mutum ya zama shine abincinsa zai iya samun wannan wato kenan matsalar a kwakwalwarsa ya zama ba shi da iya tantance abu mai kyau da mummuna duk wanda yake yawanci zai zama bai da kyama ko menene kawai ya zama hatsi bilailin kenan to Allah sauka wa ma uhilla li ghairi Allah bihi da abin da aka yanka masunan sunan wani Allah da shi duk abin da aka ce an kwantar da shi an yanka shi ba da sunan Allah maɗaukakin sarki ba to wannan ba za a ci ba ba za a ci ba amma an yanka da sunan Allah din cikin abubuwan halal kenan fa ba cikin kaman alhanzir ko na akwai abubuwan da suke an halarta mana mu ci to wanda aka halarta mana sai aka yanka shi ba da sunan Allah ba to ba za a ci ba to kamar yadda a ce rago a yanka shi ba da sunan Allah ba ba za a ci ba akwai a yanka ta ba da sunan Allah maɗaukakin sarki ba ba za a ci ba sai dai idan wanda ya yanka musulmi ne kuma ya manta bai abinci sunan Allah ba wani ba matsala za a iya ce mutum musulmi ya tashi yanka dama kullum da sunan Allah yake yanka ranar sai yanka di kawai zai ashe bai masa sunan bai sai bismillahi ba ba to shikenan wannan za a iya ce tunda musulmi ne ya yanka za a iya ce amma ba za a ce yankan wanda ba musulmi ba sannan ya halatta za a ce yankan mace idan mace ta yanka da sunan Allah ya halatta za a ci kamar yadda idan ahal likitabi ya yanka da sunan Allah za a iya ci amma wanda ba ahal likitabi ba za a yanka ba za a ci na masa ba Walmun an haramta muku cin almunkanika ita ce dabbar da aka shaƙe ta suffocation amma tsewuyanta wuyanta har ta mutu saboda rashin iska wannan abin ko a shaƙe ta da igiya har ta mutu wannan ake da kinasa wato kenan al munkaliga to an haramta mana wato kenan cin wannan abu wani lokaci a kasashen waje haka suke yi idan suna so su yanka dabbobi da sai su samu so hanya sai a sa su a wani guri sai a kokari a evacuating duk wata iska da take gudu sai a suffocate din su duk sai su fadi su mutu to idan mutum ya fahimci wannan to haram ne ya ci wannan nama shi yasa wani lokaci musulmi mu suke shan wahala idan sun je kasashe irin su America England Japan irin su Korea da sauransu a wajen neman abin da za su ci na halal musamman abin da shafi nama shi yasa ka ga wasu masu kasuwanci sun ware guri sai sa alhalal ko kuma halal meat saboda duk wani musulmi ya fahimci cewa akwai gurin da aka yanka nama da sunan Allah madaukakin sarki sadaka wani aiki da ita ta fi ta tara da tsaya da ta yadu wannan yan uwa musulmi da suka wannan kokarin har ya zama ya shiga cikin ko'ina ina sadaka duk wani nama da duk wani abinci idan ka ɗauke shi ko biskit da kuke ci wannan idan ka ɗauka zaka ga akwai abin da aka rubuta jikin lambar abin da isa ka an zuwa alhalal to wannan musulmi zai iya cinsa sa wanda kuma ga bashi da wannan bai wannan garanti din wani lokaci ko a cikin biskit da muke ci yanzu a cikin kasa ko irin abincin na chocolate mai na cikin leda haka irin wannan dinnan kusan an fara tafiya cewa su inda ana son musulmi ya ci sai an bi ka'idar yankansa da gyaransa da komai da kuma kuma sai an rubuta wannan alhalal din a jiki to shi kenan sai zama musulmi suna iya amfani da shi amma in ba haka ba wato kenan za ka abin na ga wani kamfani na kaji rataye kaji kawai za a yi haka layi guda in an kunna wuta sai tana tafiya da su haka sai zo kan wani abu kawai sai na haka fede kawai yana ferewa kawai yana ferewa yana ferewa can sai ka ja wani abu yayi in sun yi kewaye wani guri sai yanke wani kafa ya wanke wani hannun ya wanke wani yanke har sai ya cina su a haka kawai ta da wuta za a yi sai tana tafiya dume rai da ta zo ta gurin wannan abu in ta gogi abu shi kenan sai sai ya yanka ta je gurin wani abu ya fige ta je gurin wani abu ya yayyanka da sauran sai ga tsab an gaba sarrafa nama nan babu maganin sunan Allah babu maganin wato kenan addinin musulunci a cikin sa shi yasa cin irin wannan naman da cin wannan abubuwan wanda yake ba abin ba wani lokaci yana da matsala musulmi duk inda yake sai ya yi taka tsantsan ya nemi ina ne an da halle yake wallahu ta'ala ala wal muquza Allah madaukakin sarki ya hana ku cin dabbar da aka rade ta da sanda ta mutu kokarin ladattar da za a yi ko tana cin ah, gari ko wani abaka buga mata sanda sai ta faɗi tana shirye shirye shirye kafin a yanka shi kenan ta riga ta mutu to wannan an haranta kuce ko kuma aka jefe ta da dutse ko aka jefe ta da wani abu babba ya make ta kaga yanzu kenan dabba da ta fito kan hanya mota ta zo ta doke ta za ta iya shiga cikin wannan ta faɗi kafin ku nemo wuka ku yanka ta riga ta tafi ta zama kuza kenan to ita ma an haramta muku wato kenan shinta ba za a ci ba wal mutaraddiya wadda ta hausa ba ta faɗo ta gangaro a sanar sai ta abin nan kun sa akuya wani lokaci sai ta hauna ta hauna ta hauna sai aka rashin sa'a sai ta sabuto ita ka kafin a ankara wato kenan ta mutu kuma wanda suke hawa duwatsu a taba ganin wani kawai nan kusa da gadakan nan nan na jihar yobe kusa da gadaka idan aka ce damina ta shiga sai su tattare du dabbobin garin su sai su kora su kan dutse a kan dutse akwai ciyawa akwai ruwa haka nan za su zanna ba ka da wani kiyo dabbobin nan ba su sako sai da kaka kowa je sako nasa in ma ta haifu sai ga ita da suna binta da sauransu to saboda haka to da za a yi rashin sa'a ta su fito daga kan dutsen in ta fada ta mutu ita ake kiranta al-mutaraddiya duk inda ta hau dan wani tudu sai ta samuto ta fado to in ta mutu wannan ita ne ake nata almutaraddiya haramun ne ku tun da ba a yanka ba wan natiha da wadda aka soke ta da kafo dabba ta soki yar uwarta wato kenan da kafo ba kara ba har ta mutu to wannan ita ma wato kenan haramun ne a ce kuma akala sabu da abinda wato kenan dabbobin daji manya-manya suka ci zaki ya kama ka tattala ta ci abin da ya ce bar sauran ba za ka ci ba kura ta kama ba za ka ci ba duk abin da dabbar jeji da take cin nama ko suka kama suka kashe ko da ba su ci ba ko sun ci tun da ba a yanka shi da sunan allah maɗaukakin sarki ba ba za a ci ba illa ma zakaitun sai da abin da wata kenan ko ka yanka illa ma zakaitun a nan malaman fikihu suna da maganganu guda biyu a kai magana ta farko wanda imamu na malik ya tafi a kanta da sauran wanda suka tafi tare da shi shine duk nan dabbobin ko an same su da rai an yanka ba za a ci ba illa ma zakaitu sai dai dabba da kuka kamo ta lafiya da kalam ko ka kwantar ko ka yanka ta danci saboda waccan din ta zama abin ake kira ma'u'ina alal mauti abin da aka taimaka mata mutuwa duk wanda yake karatun risala ya san wanda yace wa ma a ana alal maut da dabbar da aka taimaka mata dama mota ta buge ta tana shure shure ko ka yanka ta ko kar ka yanka ta automatically mutuwa za ta yi saboda idan ka yanka ta ka taimaka mata mutuwa da wuri ko ko da ta faɗo daga sama ko da aka soke ta da kafo ko da aka buge ta da sanda ko ko da aka shake ta tana burburwa ta zo zama mutu in ka yanka ta ma za ta mutu in baka yanka ta ba ma za ta mutu imamu na maliki ce bara a ci wannan dabbar ba shi shine mazhabar na malikiya saboda haka ba za a ci ba sai yace mai illa ma zakkaitu sai dai wanda kuka kamo ka kwanta kuka yanka lafiya lafiya wasu daga cikin malamai ba su goyi bayan su akan wannan ba musamman imamu shafi'i da sauransu don da suka tafi tare da shi suka ce a'a wa'ancan din ake nufi in ku illa ma adraktum fihi ruha summa zabahatum shine ma'ana illa ma zakkaitum ne idan kuka same ta na shure-shure da ɗan tsarran rai sai kuka yanka shikenan da saura bayan an yanka ta shura eh ta shura eh shikenan sai ku ɗauka ku ci imam shafi ya ce za a abin da yawa za ka ga mutanenmu yawanci a nan duka mazhabar malikiya muke amma a wannan wurin kowa ya tsallake malikiya kuma shafiya <laughs> eh, saboda Eh, Allah ji garba dauda da ranar akuya tana shure-shure a gidan nan professor ali dauda wadda wadda suka suka kama suka yanka suna kokarin gyarawa professor ya dawo ya garba me ya faru Allah ga gashi gashi ya ce kana lafi ku tana ranar ku binne a <laughs> haka nan suna jin zagari aka tona aka binne saboda me ya ɗauki fassara yadda imamu malik Allah madaukakin sarki ya yarda da shi wato kenan ya fassara da haka naman nan suna ji na gani wato kenan ba a ce shi ba wallahu ta'ala alam to amma in mutum ya ce a yau ba a ce masa ya yi laifi ba in kuma ya bari ba a ce masa wato kenan ya yi laifi ba illa ma zakatun sai dai abin da wato kenan kuka kama kuka yanka kuma zubi ha alal nusubi da abin da aka yanka ta akan gunki an nusuf shine gunki me yasa ake ce masa nusuf saboda ya zama nasbul a ayuni idan aka zo aka kafa gunki anan to idan kowa yana kansa ya zama shine nusud din kenan to sukan ɗauko gunki su zo su yanka dabba su zo su yanka a gaban gunki din da sunan gunkin shi kenan sai a tafiya aje a ci ko kuma mutum musamman ya kawo akuyar sa ce ga shi kawo sadaka a gunki sai a yanka idan aka yanka shi kenan sai a yi wani wani tsafa-tsafa da ita shi kenan sai wanda suka ɗauki ɗaune wannan su je su yanka su ci to ku musulmi idan aka yi hakan nan wato kenan ba za ku ci ba saboda mai an yanka ta da sunan gunki haramun ne wato kenan a musulmi ya ce duk inda aka gaba gunki ko a cikin ɗakin ka'aba ne ko a wajen ko a ina ne Allah maɗaukakin sarki ya haramta muku wato kenan ci don haka duk abin da aka yi kashi ba da sunan Allah ba ba a ci ba wa anta saksimu sannan daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta muku ya haramta muku wato kenan rantsuwa ko kuma neman sa'a bil azlami da kyauro kyauro shine kibiyoyi akwai wata kenan kamar neman sa'a ko duba ko wani abu makamancin wannan a zamanin jahiliya suna yin irin wannan idan aka kawo nusuf shine gunki kenan aka zo aka abina ko Allah ce ka annahu ila nusbin yufiduna ko kamar suna ta gaggawa zuwa gurin gunki kamar da ku kuke gaggawa zuwa masallaci in lokacin sallah yayi su kuma lokacin suna gaggawa zuwa gurin gunki in lokacin ibadar gunki tayi za zo a yanka da sauransu to a wannan gurin din sai a kawo abin eh, kwari sai a saka sai a kawo kibiyoyi guda uku sai a saka a ciki sai a rubuta nahani rabi a jikin daya sai a rubuta amara ne barbi a jikin daya ɗaya kuma sai a bata haka babu sayin idan za ka yi aure sai ka zo ka to gunki gashi gashi ga kaɗan kawo sadakar ka da komai da komai ka zubar to aure nake so ne yarinyan nan da haka sai ka ka dauko ana ka kada ka kada ka daga ka rufe idon ka sai ka zaro daya in ka ga amara ni rabi shi kenan sai ka ci gaba wannan yarinya akwai albarka sai a ji a nemeta. ta duk rigiman da za a yi in ka gana hani rabi sai ka je ku bata don auren ba zai yiwu ba in kuma ka ɗauko gufulun cikin sai a ce kana da chance da zaka sake kaɗawa na biyu har ka abin nan to wannan shine abin da suke a wannan lokacin na neman sa'a to Allah madaukakin sarki ya haranta wannan wasu daga cikin su sun imani da wannan amma Imrul Kais aka ce bai imani da wannan ba ko saboda lokacin da zai je daukan fansan ubansa sai ya je shi ya kada ya kada ya kada da ya zari sai ya gada hari rabbi ya shiru kai sai mai sake kada ya kada ya kada da ya daga sai ya gana hari ya ce laukana aboka da lama uktani Allah da ubanka aka kashe wala ka hana ni <laughs> a gunkin isiyonsa Allah da ubanka aka kashe ce zan je dauko fansa Allah ba za ka hana ni ba sai ana oman za ka ce wani na hannu ya kakkariya watsa masa a fuskarsa <laughs> ya yi tafiyarsa to saboda haka kuma ana diskar da wannan abin da ake kiransa a tiyara, tiyara a tasha'umu bi tsir yadda suke a zamanin jahiliya shine wato kiran sai ka je ka gindin mishiya sai ka shiru abinka sai tsuntsu ya zo ya zanna ya yi sai ka buga wani abu sai tsuntsu ya tsorita kai ku dama nema ma za ka fita in yi nan to automatically nan za ka fita da sassafe tsuntsu ya baka sa'a a nan eh in kuma nan yayi to nan za ka yi dolanka duk inda yayi wato kenan zaka yi wannan yana ana kira sa at-tatayyur wannan yanda suke a cikin jahiliya wajen kokarin ganowa gaibi gano ganowa abin da ke alkhairi a gare su ko kuma wato kenan sharri a cikin su to yanzu mu ba jahiliya muke ba muna cikin musulunci irin wa'annan abubuwan suna shishigo mana wani lokaci da wayo sai a shigo da wata hanyar da za a zo a murda maka nuna maka na musulunci ne a daba ga wani yana irin wannan idan sai aka za ka rubuta takadda wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu sanan gefen sai aka rubuta wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu a tsakiya sai aka kuri saboda haka sai a samu sharbi sai a zo a tsora haka yana iya taba a tsakiyar sai a karanta wani a karanta wasu ayoyi a karanta wani abin sai a daga tarbin nan a hankali haka sai a dan kada shi to ya ga hada shi in aka ga yana haka haka haka haka haka yana oscillating ko <laughs> bangaren wa man yi amal zaratin zarratin khairan yarahu sai a bashi fasara alkhairi ne abu in ko ya kuskure ya suwin yin haka <laughs> wa man yi amal zaratin sharar yara yarahu saboda haka yanzu wannan abin shari ne kaga ba ba Allah ne ya gaya maka haka ba ba manzo Allah sallallahu ba ku yi da Allah cewa in kai wannan abu akwai alkhairi ko akwai sharri ba amma wasu ɗan dabaru ne aka yi su kira sai abin sai zama me sai a hukunci da wannan yanzu mutum zai zama very convinced cewa alkur'ani aka yi amfani da shi ba ko ba haka bane ko kuma sai a ce to karfe idon ka sai karfe idon ka sai ka rufe qur'ani haka sai alkur'ani fa sai can sai a bude da an bude haka at random wannan shafin na farko sai ka ayan farko me take magana aikin alkhairi ko sharri in alkhairi ne shi kenan sai ka je ka ci gaba da wannan aikin in sharri ne kuma shi kenan wani abu ba zai yiwu ba ba ba kun yi da Allah ba cewa in ka je kai sharri ne zai same ka ko kuma wato kenan alkhairi kokarin mutane ne wajen kokarin ganowa wato kenan asiri sirrin abinda yake gaibi kamar yadda mutanen jahiliya suka a irin nasu jahiliyar yanzu ma musulmi ba da mai irin namu na abin ko abu abu waqirin laifi yace anai zarsa eja Allah na ilahun kamalahum aliha ko yau kamar yadda mutanen annabi Musa alaihi salatu wasallam suka ce masa ne ya Musa okay sune suka ce ya Musa ja Allah na ilahun ko kamalahum aliha abu waqirin laifi suka ce ya rasulullahi eja Allah na zata almatin kamalahum za ta amma ta ya ce ai wannan dama jahiliya ne haka to yanzu kuma abin nan ko kuma a ce maka wannan ƙuri'ar annabi annabi daniel sai ai wani abu ai wani abu ai wani abu duk dai wata hanyar da za a gano wani gaibi dan a aiwatar ko wani sharri dan a tsere masa da dabara da sauransu duka wannan baya ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana yace idza hamma ahadukum bi amrin falyastakir rabbahu sab'a marratin in ɗayan ku ya himmatu zai wani aiki ba ubangiji sa zaɓi sau sau bakwai suka ce yaro zai zaɓi ya ce to ya ce zai mutum ya je alwala ya zo ya sallah sai ya roƙi Allah ce Allahumma in kana hadal amru khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqibata amri qadir huwa yasruhu li summa barik li fihi ya Allah in wannan al'amari alkhairi ne a gare ni a addini na da duniya ta da lahira ta Allah ka kaddara mu wa in kunta ta'lamu sharri li in ka san wani abin sharri ne Allah madaukakin sarki fi dini wa ma'ashi wa kibata anu fasarifu anni wasarifni anu Allah ka nisantar da ni wannan abun shi ma ka nisan ni ma ka nisantar da shi da ni da shi summa me eh, eh summa dirli alkhaira haythu kana yawa in sharri ne ka nisantar da ni shi ka nisantar da shi da ni sannan kuma ka kaddara min na alkhairin haythu kana a duk inda yake kaga ka bawa Allah cikakken zabi duk inda yake kawai alherin kake nema shikenan sai ka ji ba Allah abinda duk ga ya faru sai kadara hakan nan Allah madaukakin sarki shi ya zaba maka to wannan shine abin da amin wani sahabi yake cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata kama yu'allimuna ayatan min al-qur'an yanda annabi sallallahu alaihi yake koya mana al-qur'ani haka yake koya mana istikhara wani sahabi yake cewa kai har kayayyakin gidanmu ma muka sa istikhara yau miyar kuka da zaka fi za ta fi alheri ne ko bai buga ka asabi ko bai Allah ba da gudu zai ina ce eh, in ya je gida ce ta yi mana miyar kuka ta ce hawa ya gida ai ya kuwa za a yi to sai ya hakura <laughs> da sai kaddara ita ce tafiya alkhairi da sauransu da ya biya wa Allah madaukakin sarki wato kenan a zabi to sadaka Allah madaukakin sarki anan yace ya haranta muku an tastaqsimu bil azlami ku yi amfani da kibiya wajen nemowa gaibi da kowane dabara ko wani irin wayo ko an sashi da sunan addini ko ba a sashi da addini ba kuma kaga yanzu wannan har yanzu ya hana mutane su je gurin bokaye dan neman gaibi ne shi ma ko ya hana mutane su je neman eh, bokaye sawa'un bokayen asalin wanda ba musulmi bane ko kuma wanda suke amfani da sunan musulunci suke bokanci wanda za su amfani da sunan musulunci sai su maka abin nan sai su maka an duba maka aika zane da sauransu a baka sa'a ko kuma a gaya maka gaibi Allah wa ɗaukin sarki ya sauwaka Allah ya ce zalikun fiskun yin haka fasikanci ne zalikun fiskun yin hakan a gare ku wato kenan fasikanci ne don haka karku yi al Allah maɗaukakin sarki yau dinnan da kuke muke tare da ku kuke jina ya isa ladina kafaru min dinikum wallahi kafirai sun yanke kauna akan za su ci nasara akan addinin ku wannan a lokacin ah, hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam na ban kwana hajjin sa na karshe Allah madaukakin sarki dama mun ce suratul maida tana daga cikin ayoyin da suka surar da suka sura karshe ce yawa a surance babu wata sura da ta zo wato kenan bayan ta saboda haka Allah madaukakin sarki ce yau din nan daga annabi sallallahu alaihi wasallam zai sake dawo aikin hajji kenan ko ya ce ya isa ladina kafaru mini wallahi kafirai sun yanke kauna ba za su taba cin nasara akan addinin ku ba ba za su taba cin nasara akan ku ba saboda kafiran duniya sun buga sun bar annabi sallallahu alaihi wasallam makka ta hakura ta bi ta'ifa ta bi ina ne ta bi ina ne ta bi duk wani kafiri Allah madaukakin sarki dama ya ce fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi duk kafirai sai na tsorata su saboda shirkar da suke don haka ko ku rike addinin musulunci daga yau kafirai sun yanke kauna ba za su taba cin nasara akan akan ku ba za su taba cin nasara akan ku abinda malaman tafsiri suka ce a wannan hakika abinda Allah ya sanya wa kafirai kenan a wannan lokacin har duniya ta nade in musulmi za su rike addini kafirai za su cin nasara akan su ba ba za su cin nasara wallahi da Allah lil mu'mina al kafirina sabila ko yau duk da cewa su malamai suka ce a lahira take aiki amma a duniyar ma in kun ke asbab to har yanzu za ta yi aiki a nan duniya don haka idan ka kafirai sun ci nasara akan mumine to kenan mumine sun yi saura saboda haka ba za abin nan ba akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shaidan ya yanke kauna ba zai sake ba a sake bin sa a cikin fadin jaziratul arab ba wato kenan kasan saudiya a wani lokacin yace amma duk da aka zai yadda a bisha wasu yan kanana kanana abuwa amma yanke kauna yayi su ma kafiran yanke kauna suka yi idan kuka yi sakaci akwai ranar da za su dawo da kaunar kuma to durar da suka dawo da kaunar kuma suna ga za su ci nasara a ku to da za su fara lena ku daga za su fara daga muku kara in kuka za su ce san ba su yadda ba san ba su yadda ba ai kaza kaza kaza kaza kaza to in kuma kuka tsorita to ku kuma sai ku fara yanke kauna mun gane wannan amma yanzu da Allah ya ce ya isa lazina kafaru min dinikum kafirai sun yanke kaunin za su samu nasara akan wato kina akan ku akan al'amarin addinin ku don haka daga yau bari ga muku shawara fala tafshawun kar ku sake jin tsoron su to shawun ku ji tsoro na kar ku sake jin tsoron kafirai ku ji tsoro na in ji Allah madaukakin sarki don haka kenan yanzu al-matlub minan nas aw minal muslimin abinda ake nema a gurin musulmi shine su ji tsoron Allah a cikin su idan sun ji tsoron Allah a cikin lamarinsu Allah maɗaukakin sarki sai ya kasance shi nasu ne sai ya zama shine ne waliyun su kada ce Allahu waliyun lazina amanu Allah shine ne majibincin al'amarin to in Allah ya jibinci lamarinsu to ba mai cin nasara kansu ko in yansurkum Allahu fala galiba lakum fala galiba in dai Allah zai taimaka muku to ba za a ci nasara akan ku ba saboda ka kar ku yi abin da zai janye hannunsa akan ku in yakzulkum fa madalla zai yasturkum min ba'di ba wanda zai taimaka ku bayan Allah in Allah ya janye hannunka a kanku wani ba zai iya taimaka muku ba ba za ku taɓa cin nasara a rayuwa ba musulmi ba zai taɓa cin nasara a rayuwa ba in dai Allah ya janye masa arnan ba za su taimaka masa ba saboda hakuri da bin Allah madaukakin sarki shine wato kene yafi al yawma Allah madaukakin sarki ce yau din nan yau din nan a wannan rana ta arfa hajjin ban kwana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akmaltu lakum dinakum wallahi na kammala muku addininku na kammala muku addininku kenan kaga addinin musulunci ya cika cap cap a wannan lokacin ya kammala in ya kammala bai zama babu babu wato kenan na kasu kenan babu sauran tawaya dangane da addinin musulunci a yawma akmaltu lakum dinakum na kammala muku kenan yanzu akwai wani abin da bai zo ba babu abin da bai zo ba babu abin da bai zo ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an dawo ya tara su e musu wa'azi wa'azin da suka tsorita sosai sai da suka zo suna kuka da hawaye da binin sare ya ce zata wajilat min halqulub wazazin da zuciyar mu da ta wa zarafat min hal uyunu idanun mu da suka kuwa sanar da kashe ta suka ce ya rasulullah ka annahu mu'iratu muwadda'i Kama wannan ba anya ko ba wa'azin mai ban kwana kake mana ba ce musu haka ne to in ko haka ne fa ausina ka mana wasiya sai ce musu me wasikum bi taqwallahi ko ina muku wasiya ku ji tsoron Allah madaukakin sarki daga karshe sai yace musu wa iyyakum wa mudasatil umur na ja kunnan ku duk addinin da zai biyo baya fararen addini wanda yanzu babu shi ina jan ku hankali ku karku yi wannan wa iyakum wa mudasatul umur na ja na yi muku di fararen abubuwa da za su zo da sunan addini wanda yau babu su ina jan kunnan ku akan wannan abdullahi bin mas'udin yake cewa fa ma lam yakun dinan yawma idhin fala yakun dinan abadan duk abinda a wannan ranar ba addini bane to ba zai zama fa addini ba ba zai zama addini ba sai saboda haka ku nisanci wannan sosai ya kuma mudasatul umur fa inna kullu mudasatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar saboda ka kaga in mutum mai hankali ya tunani sai ya zama ya takaita abubuwarsa akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar tunda yau Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum na kammala muku wato kenan addinin na kammala shi babu sauran tawaya wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cikamta muku ni'imata daga ran nan kuma babu wani aya da ta sake sauka ta zo da wani umarni ko hanyar babu shi har annabi sallallahu alaihi wasallam duniya babu idan kaga aya ta sauka sai dai wai tunatarwa mai wa'azi a kan abin da dama aka riga aka zana kamar da wasu malamai suke cewa ayar da ta sauka a karshe ita ce wadda take ku wataku wataku yawman una fihi ila Allah summa tawaffa kullu nafsin ma kasabahum la yuzlamuna ita ce aya ta karshe kuma a ayance ba a sura ba Allah ya ce ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa wurin Allah saboda kar ku kirkiro sabon addini ku zo ku sako mana cikin musulunci kuma ku ce Allah ku madaukakin sai ya karba ranar lahira zaman ku lafiya kowaye ya zo da shi in dai sabon addini shi kenan inda malamai suka cewa in aka zo da wani sabon addini sai ka ce lauka na kairar la saba kuna ilai inda wani sabon abin da kuka zo da shi alheri ne wallahi da na farkon su riga mu to amma kaga ba su riga mu ba ko wa raditu lakum al-islam dinan sannan na zaba muku addinin musulunci na yarda shine addinin da na zaba muku babu wani addini bayan musulunci wanda yake a gurin Allah madaukakin sarki karbabe Allah madaukakin sarki ne inna dina inda lahi al-islam al-islam fa dirra duk wanda ya zama ya takura ya kuntata fi a yunwa ya shiga halin kakanika ya takura ga yunwa gare mutum ta nufi isin ba mai gangancin zunubi ba ba mai yin ganganci ba sai ya zama an haramta muku mai tatu an harata muku damu an harata muku munkanikatu da mawquzatu da mutaraddiyatu da nadihatu da ma akala sabu ko da ma ala nusbi duk wayannan an haramta amma sai mutun yarsa abinci kwata kwata sai dai su din amma fa ba mai neman yin sabon Allah madaukakin sarki ba to ya halatta ya ci gwargwadon yadda zai kau da wannan damuwar ta wannan lokacin kuma in ya cin fa inna allaha ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai tsananin gafara ne mai kuma jin kai ne za mu dakata nan saboda lokaci abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya gana da mu ya kuma ba mu ikon aikatawa abinda muka da Allah gana da mu kusuran ba mu ikon gyara to alhamdulillah